ba tun yau bane ma dai ake kai ruwa rana game da cunkoson ababen hawa a babbar kasuwar garin jalingo musamman ma akan titin fada wato way wanda ita ce ma babbar hanyar da ta hada kasuwar da kuma wasu sun fada jihar kuma don magance wannan matsalar cunkoson ne ma da ke jawo haɗura da kuma jawo barazana ga haka tsaro ya samu hukunta a jihar kafa dokar hana kasa kaya ko kuma ajiye ababen hawa a bakin titi inda koyan dogara aiki da cikawa wato task suka ma fara aikin ba sani ba sabo domin tsabtace birnin batun da yanzu ma ke jawo ku ce. da farko dai ga mata bakin wasu ƙananan 'yan kasuwan da ke kokawa ni ce mai suna majoria alfred ina sai da leho da ogu da sauransu gaskiya ba mu ji daɗi ba yadda aka ce za tashe mu kuma ba nuna mana wurin da za mu zauna mu nema abinci ba ga abinci kuma ya yi sadan yanzu muna da 'ya'ya suna karatu wayansu mu ba maza a nan ne muke samu abinci a nan muke biya ma 'ya'yanmu bukatu makarantarsu da sauransu suka ce kuma mu tashi sannan kuma ba nuna mana wuri zama ba abin ya dame mu ina kuka ga gwamnati wuce ni ya ji tausayi mu ya samu mana inda za mu zauna domin mu samu abinci da 'ya'yanmu na gida da aliyu makeri da so ta dubi talakawanta yanayin rayuwar yau shi yasa za ka gamu da dan mu ko da dan eh, buhunmu mun dan samo gawayinmu za mu kasa ko da dan farataninmu mun zo mun kakkasa a bakin hanya eh, to yau idan muka tashi bata nuna mana inda za mu kasa ba shin ina za mu shiga mu talakawan to sai dai kuma yayin da waɗannan ke kokawa da alamu wasu ko na ganin matakin fa yayi daidai dai za a tada su da gaske a sama musu wuri da za su tashi a samu hanya komi ya bude a samu ci gaba a wannan wuri haka kuma yana da kyau gaskiya kusan akwai farin ciki kuma akwai rashin jin daɗi don ba yadda gari za a ce yau ta ci gaba da irin cunkoso da ake samu a bakin hanya hanya na cunkushewa wannan gwamnati da gwamnati ta dauka gaskiya yayi to amma ni bakin ciki na guda ɗaya ne da bata sama mana inda za mu yi fakin motocin mu ba ta zo ta kore mu akan hanya ina take so mu kai motocin mu hukumomin jihar sun ce kafin daukan wannan mataki sai da ma aka tattauna da shugabannin kungiyoyin 'yan kasuwa da na direbobi da kuma 'yan acaba honorable nasir baboji da ke zama shugaban riko na karamar hukumar jalingo ya ko na matakin da suka dauka ma kafin aiwatar da wannan sabon doka kuma alhamdulillah kungiyar nurtw kungiyar yan kasuwa da kungiyar yan acaba eh, na na na gaba daya sun ba mu haɗin kai bayan mun ta tuntuɓan juna mun ta tattaunawa a matsayi daban-daban daban kuma shi yasa ka ga shi ba tare da ko an tozarta ko da mawaye ba wannan domin tuntuban da muka yi ta yi ne da shawarwari masu fashin baki dai na maganin sake fasalin tsarin sufuri a birnin jalingu fadar jihar a matsayin babban matakin rage cunkoson ababen hawa da kuma hayaniyar da ake fuskanta wanda ko a kullum ma hukumomi a jihar ke masu balaya kawarwa kamar yadda dai shugaban riko wani jalingon ya karin haske duk da wannan kokari na yunkuri da eh, da hoɓasa da gwamnati jihar taraba ta yi sai ya zamanto kuma eh, mutanen da ya kamata su ci moriyar hanya ba sa cin moriyar domin a eh, mafi rinjayen jama'a ba sa so masu bi wannan hanya din saboda wannan mishkila da ake samu na cinkoso abubuwan mun hawa to wannan shi yasa muka ga cewa ba shakka gwamnati dole ne a tashi a tsaya honorable nasiru baboji kenan da ke zama shugaban riko na karamar hukumar jalingon ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga jalingo a najeriya